اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم تاشي بابنا ɗari biyu da hamsin da biyu hadisi mai lamba ta ɗari biyar da hamsin da takwas babu manin tasara min zulmihi babin wanda aka zalinta kuma ya ɗaufansa shi idan aka zalunci mutum yana da dama guda biyu kamar da Allah ta'ala faɗa wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi nabi sai ce wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin idan za ka ɗau fansa ka ɗau daidai da yadda aka ma amma da za ka yi haƙuri haƙuri ya fi dacewa waje za'u sayyatin sayyatu mithluha faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bi mithli ma da alaikum babu manin tasara min zulmihi babu wanda ya ɗau fansa daga zaluntarsa da aka yi حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني ابن أبي زائدة قال أخبرنا أبي عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دونك فانتصري dunaki fantasiri wato na baki dama kirama iya abinda imamul bukhari ya kawo kenan anan amma a cikin sahihul bukhari matan annabi sallallahu alaihi wa sun zama jam'iyya ce guda biyu Jam'iyya farko ita ce na na aisha da masu take mata baya jam'iyya ta biyu shine ummu salama da masu take mata ba su zainab binti jahash wannan su jam'iyyu guda biyu to idan abu ya tashi wannan kowanne sai su ja daga nan ma su ja daga to sai su sahabbai sai zama suna kirga lissafi a ina manzon Allah yake in sun fahimci yana ɗakin na Aisha sai su ta aiko kyauta su ta aiko kyauta saboda dalili guda biyu dalili na farko abubakar ya musu alkhairi suna so su saka masa dalili na biyu sun fahimci manzo Allah sallallahu alaihi yana son na Aisha dan haka suke so su faranta masa in yana ɗakinta sai a ta aiko da kyaututtuka mai mangwara mai ɗata mai lemo duk a cika ɗakinta kaga kenan ita za ta ba ma ragowar to sai matan suka fahimci wannan kamar wani kullum baki aka yi daga waje suke so a warware wannan matsalar da sai suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da farko suka sa nana ummi salama cewa ta je ta magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta je ta ce to ya kamata waɗannan sahabbai da suke yi maka kyaututtuka kana ɗakin na nasha yi musu magana ko dai su dinga raba kyaututtukan ko kuma a daina ta gabaki ɗaya to annabi sallallahu alaihi wasallam ga to shi me nasa a cikin wannan zai je ya ce a daina masa kyauta ne ko ko zai je ce in za a masa kyauta a masa a lokaci kaza in na farko ne kaga ya hana su aikata alheri in na biyu ne kuma ya nuna kamar yana so kuma kowanne ba daidai ba ne ka fito kana shugaba ka ce to jama'a in za a min kyauta kaga wani ma bai san ana yi ba sai ga kamar roƙo aka sai ya dinga yi sannan na biyu kuma aka ce musu su daina to kuma an toshe ƙofar su alherin da suke so su saboda haka sai ba zai iya cewa komai akan wannan ba sai ya mata shuru da ya mata shuru sai ta zo ta gaya wa ragowar matan da suke bangaranta cewa nawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama magana amma bai ce mun komai ba to da ta dawo a karo na uku sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce la ni fi aisha kaffa ki cutar da ni ta ɓangaren aisha wa innal wahaya lam ya'tini wa ana fi sabumra'atin illa aisha babu wata mata da muna kwance da ita a cikin tufa ɗaya aka yi min wahayi sai na Aisha wato yana so ya nuna musu in kuna ga sahabbai suna bayar da kyauta a ɗakin Aisha to Allah ma ya min wahayi ina ɗakin ta ya za ku yi da wannan tunda Allah ya sauka min da wahayi ina ɗakin ta kaga ai magana ta ƙare ba za a ce to kuma Allah sai ya duk sai ya sauka masa da wahayi yana tare da ragowa ba amma abin da yake na zahiri shi adalci tsakanin mata iri biyu ne akwai wanda za ka iya akwai wanda ba za ka iya ba wanda za ka iya shine rabon kwana da rabon abinci da rabon tufafi waɗannan abubuwa guda goma dai za ka iya daidaita su ci da sha da sutura da magani da mahalli da kayan kwalliya da kayan tsafta da ilimi da magani da harkar rabon kwana da girmama su waɗannan duk za ka iya daidaita su a ciki amma soyayya fa soyayya ana iya daidaita son abu ɗaya guda biyu a so shi daidai wannan allah bai halicci mutum ya iya yin ma haka ba ko 'ya'ya kake da su sai kaga kafi son wani ko baka gaya musu ba ko mata kake da su sai ka fi son wani ko baka gaya musu ba kai ko takalma kake da su da holuna da sai ka fi son wani a ranka wannan halitta ce ka fi son wani abu ɗaya cikin biyu in aka ce sai ka daidaita wannan abun to an kallafa maka abin da ba za ka iya ba shi yasa Allah fito qarara ce alqur'ani ce walan tastabi'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum ba za ku iya daidaita mata a wajen soyayya ba ko kun yi kwaɗayin haka da aka falata milu kullal maili zaru hakan mu'allaka kada ku karkata dukkan karkata sai ku bar ɗaya kama an rataye ta a ragaya ita ba mai miji ba ita ba sakakkiya ba Za ka za iya daidaita duk abin da yake a fili amma abin da ke zuciya ba za a daidaita shi ba kuma idan mata suka zama biyu ko uku ko hudu fa abin ya zama gasa dole a cikin biyun nan sai ka samu wacce tafi iya kwalliya a cikin biyun nan sai ka samu wacce tafi tsafta a cikin biyun nan sai ka samu wacce ta iya girki a cikin biyun nan sai ka samu wacce ta iya wato zamantakewa da miji sai ka samu wacce tafi kyautata ma za ka samu wata karɓa take kuma wata ba kama za ta dinga za ka samu wata in ka aje kayan ka a ɗakinta da kanta za ta wanke ta goge sai dai ka tarar da su wata ko tattara za ta ta ɗaure ma wata ma yanzu matan yanzu ma da ake koya musu dabaru iri-iri akwai matar da ka aure ta baka bukatar ka je baba ka je wajen mai aski ta iya ta iya yanke farce ta iya aski duk abubuwan da za a yi ma a waje ta siyo abin shu shaina ita za ta dinga yin shayin din takalmanka duk abubuwan gida ta iya wata kuma ba abin da ta iya fa kawai mata aure ce ita amma ba ruwanta a kowace ko hula ka aje ita za ta karya ma ta sa maka ta daidaita ma to ya za su yi daidai a zuciyarka ka jo dai bara ci Allah wa sura ka abin ba zai daidaitu ba saboda wannan bambance bambancen to nana aisha Allah ya kara mata yarda tana da kishi amma kishinta yana bin nassi ba kishi ne irin wanda ake yanzu na hauka ba tana da kishi domin sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata kishiya takwas takwas domin khadija ce kawai da sauda suka gabace ta ragowar matan duka a bayanta aka aure su ko ba ta so wata mata ta zo don kyanta ko don asalinta ko don iya girkinta ko don iya tsaftarta ko don iya jeranta ko don iya maganarta ko don iya kulawarta da annabi ta kwace mata gida ka kullum a cikin canje-canje take canza kaya canza jere kwarewa a wancan kala kullum annabi ya shigo gurinta sai ya ga sabon abu kuma akwai sura guda biyar na yadda nana aisha ta nuna kishinta na farko ta ce babu wata mata da na kishi da ita irin khadija amma ban taɓa ganinta ba bata taɓa na ba amma ko ba wacce nake kishi da ita kamar ta ce saboda abu biyu na farko annabi yana yawan ambatanta sannan na biyu yana yawan kyautata wa ƙawayenta da danginta sai sa a siyo rago fa a yanka sai ce kai ka san gidan kawar Khadija kai mata wannan karfatar kai waccan kawar Khadija ce kai mata kaza sai ya raba wa kawayen Khadija sannan idan yar uwar Khadija ta zo sai ya cire mayafinsa da yake liba da shi ya shimfiɗa mata ya ce ta zauna a kai saboda Khadija wani abu shine fa <laughs> na nasha ta ce ban ganta ba ba ta ganni ba ba mu zauna da ita a wajen miji guda ba ba wanda ya taba ganin wani a cikinsu ta ce amma kuma yawan ambatanta da nan yana ta ce wata sai na ce masa wai kai ne misali ka taho da awakinka ko raƙumanka za ka yi kiwo sai ka zo ka taran nan ga ciyawa nan fulfulful ba wanda ya kiwo a gurin nan kuma ga shi duk an tattake ciyawar mutane duk sun yi kiwo a gurin ina kamata ka tura awakinka su kiwo annabi ce inda ba wanda ya kiyo ta ce ka gani sabuwa ce fir ita kuma tsohuwa ce tana da dabbara dabbara a fuskarta annabi ya ce a Allah bai musanya mun kamar Khadija ba ita saboda ta so ni lokacin da kowa ya ƙi ta ba ni dukiyarta lokacin da kowa hana ni dukiyarsa sannan ta yi imani da ni kuma akan haka ta mutu kuma ta haifa min yaya sadaka ba zan iya manta da khadija ba kasa akwai amaryar da in kayo sai ta ta kokarin ta cire maka uwar gida nana aisha ta ce daga nan na gamsu cewa lalle khadija ta kai matsayin da sai dai in bi ta a baya amma ba zan iya kamo ta ba balle ma in wuce ta kuma na fahimci hakan da aka yi mata shine adalci domin duk matar da ta maka irin wannan abin ya kamata kai kuma ka saka mata kuma yanzu abin da mafi yawan maza ba sa yi kenan mutum zai auri mace da amana ladan noma ba ka da ko sisi ba ka da ko kwabo sadakin ma baban kare baka kuka fara da gidan haya da gidan aro da ɗaki ɗaya yau Allah maka arziki ka mallaki manyan gidaje manyan motoci yanzu kai ake so da kai kake so ana gudu sai ka ga mutum ya fara tunanin to wannan fa bata dace da katon gida ba wannan bata dace da katon mota ba wannan an sa ta a gaban mota kunya za a ji wannan aka shiga taro da ita ba gidajiya ce sai fara tunanin yadda zai wurgar da ita ya kawo 'yan irin wannan motar da 'yan irin wannan zamanin bata iya magana ba bata iya kwalliya ba bata iya tsafta ba bata goge ba bata iya turanci ba bata iya abubuwan 'yan boko ba ita ba gidajiya ce irin ta da sai ka ga mutum ya fara wulakanta uwar gida yana tozarta ta yana cin mutuncinta wani ma ya kore ta irin wannan sakon ne manzo Allah yake nuna mana wannan bai dace namiji ya wannan ba bai kamata mutum ya wa uwar gida haka ba yadda ta rike kaɗin na aka zauna kai ma rike ta ai ko a tsarin gwamnati an yadda mutumin da ya shekara talatin da biyar yana aiki a bashi fansho a bashi garatuci balle matar da ta yi shekara nawa da kai ta ma girki tsawon shekara talatin ta dafa maka ruwan wanka shekara talatin ta kula da kai shekara talatin ta zazzage maka duk 'ya'yan cikinta ka tsofar da ita kai ka mai da ita haka budurwa kar ka ɗauko ta amma kaga ta tsufa ka wurgar da ita kamar da wata mata ta ce ya rasulallah mijina sai dai ga na zazzage masa 'ya'yan cikina ya cinye min ƙuruciya yanzu kuma da ya gana tsufa shine yake so ya mun zihari dan ya kore ni shine dalilin fa sauka qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah kun ga nan an ban an gama maganar ta yi kokarin ta kawo Khadija ko ta wuce Khadija an gaya mata abin da ita ma ta gamsu don ita ma ba za ta so a ce ita ce a matsayin kullum kana so ka kai wa uwanka ba daidai ba ka sa matsayin kanka a gurinsa yanzu in ke ce khadija kika imani da annabi kika so annabi kika ba annabi kika sallama dukiyarki ga annabi lokacin da ba shi da kowa in ya je kogo ga abin tsoro gurin ki zai zo ke za ki karfafa masa zuciya ke za ki tafi da shi wajen waraka bin naufal a zo a sa ku a sha'ab shekara uku ba abinci mutum sai dai ya ɗauko buzu ya sa a tukunya ya dafa buzu wannan da ake zama belt ɗinka za ka tuno ashe fa belt ɗin nan ma ashe ganda ce mutum sai ya cire belt ɗinsa ya cire jakarsa ya cire lalitarsa ya zuba mata gishiri ya ci saboda yunwa nana khadija ta yadda ta shiga wannan yanayin ta haifa annabi 'ya har guda shida to ya za a manta da khadija a musulunci shi yasa Allah ya aiko ce a gaishe ta to sai da kanta nana Aisha ta fahimci lalle adalci a banna na Khadija a kujerarta ta farko to sai a koma kan masu zuwa masu zuwan nan iri-iri ne akwai kyawawan gaske irin su safiya wanda ita daga da juwairiya ita safiya ga kyau ga kuma iya abinci da lokacin da annabi ya aure ta idan na aisha yana kai da aka tashi kawo amarya bayan an kai amarya akwai mata da suke zuwa su yi mata irin barka din nan da zuwa nana Aisha ita ma kawai sai ta shiga cikin wannan ta ɓoye kanta ta rufe kanta da hijabi da niƙabi. ta shiga cikin mata annabi ya gane ta aka shiga da ta ɗaki ta je ta ga amarya sai da ta biyo mata za su fita sai annabi ce Aisha yaya kika ga amaryata ta ce na gaba yahudiya abin nan suka ta gaya mata wannan ba yahudiya ba yahudiya da kanta ta zo ta samu annabi tana kuka ta ce matanka suna ce min ba yahudiya annabi ya ce to aike in an bi salsalaki daga gidan annabi haruna kika fito domin babanki shi ne wane ne wane ne wane hakan annabi haruna sannan amminki kanin babanki annabi musa yau gashi kina karkashin annabi muhammadu ko sai ta haka ta goge hawayen sai ta fito tsakar gida ta ce to masu ce min da yahudiya to ni jinin banu isra'il ne isra'ila kuma shine annabi yaquba kuma daga gidan annabi haruna na fito kuma ni amina shine annabi musa kuma yau mijina shine annabi muhammadu idan akwai wata mace a gidan nan da ta hada annabawa uku ta fito ta yi bayani ga annabi yana zaune bayani kenan da haka ta kwaci kanta amma akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin nana Aisha sai ta sa ai girki mai kyau sai ta ba Anas da ba Anas shine mai hidima ita ce kaiwa annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin daki nana Aisha tana kofar daki sai Anas zai zo ce ga abinci ce daga wa ce daga Safiya sai ce to miko sai nana Aisha ce ka mika masa anas yana saka abinci a kan hannunta sai ta janye hannunta ko sai abinci tarwatse akushin ya kari sai annabi ya tashi ya kalle ta ya ce ya kalli anas ya ce babu ku tana da kishi anas ya zo yana tattara abincin yana maiwa cikin yagaggen akushin yana cewa alƙas'atu bil wanda ya fasa akushi sai ya biya akushi ta ce in dai ba a ci abincin ba ba komai ta ta ɗauko wani akushin ta ba ta ce a kai mata an fasa wancan gashi an biya ta wannan ɗabi'a ce ta mata a kishi irin wannan kaga ba zuwa gidan bokaye ba yanka miji ba kashe miji amma ko ce tana so ta kwaci kanta kissa ta uku Imamul bukhari ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in zai tafiya yakan yi ƙuri'a dama an baka dama in taka ta wuce ɗaya za ka yi tafiya to sai kai ƙuri'a to ya ake ƙuri'a za iya sa a b c d e f g sai ka ce mai ji ita za ta tafiya da ita so sai a nannaɗe a nannaɗe a zubar a tsakar gida a ce ko ce ta ɗau daya. ko a girgiza a kwalba ko a kwano wani abu dai da kansu iri ɗaya a watsar a ce kowa ɗau ɗaya in kowa ya ɗauka ka a buɗe sai ka tambaya ka ce to kowa ya gamsu abin da ya buɗe ya karɓi hukuncin eh mun yadda ba a yi coge ba ba a yi magudi ba eh ba a yi coge ba a yi magudi ka ce to ko ce ta buɗe wacce ta buɗe tafiya sai a tafi da ita wacce ta buɗe gida shi ta kula da yara to sai a lokacin sai biyu ake so a tafi da su da haka sai hafsa da aisha suka ɗauko tafiya da kowace sai aka ba ta raƙuminta da take hawa aka yi mata darbuka a sama to ita na na aisha ita ce mai dare na na hafsa mai rana da haka da rana annabi sallallahu alaihi Salama yana in ana tafiya yana hira da na na hafsa da daddare kuma ana hira da na aisha sai hafsa ta ce wa nana aisha kaga kamar daren ko an fi samun sakewa ko kaza ita ce ko za mu yi musanyan raƙumi ki hauna hauna ki in ji yadda naki yake ki je da nawa yake a dan ji bambanci ita da Aisha bata gane mai ake ba ta ce to zaka da aka yi canjin raƙumi sai zama lokacin da ya kamata a je na Aisha abin na Aisha na Hafsa sai abu da sai aka tafi na Aisha a sai aka ta lokacin zaje na Aisha sai aka tafi na ah, Hafsa Hafsa ita take kara kuma Aisha dan haka sai ita fi wajen Hafsa ya dauka Aisha ce sai ku Aisha ta gansu can ga su can suna hira sai wani abu ya zo mata anan sai kawai ta sako da kara ta ruga da gudu sai ta ji wajen wajen izhir din nan suke suna kiransa wai giras lemon ban sai da suke kiransa da hausa ba ganyen nan zaka ganshi haka kamar na kaba amma yana da kanshi da suke kiransa da hausa ana shayi da shi lemon giras suke kiransa da turanci da hausa fa ba shi da hausa ko to wannan shine izhir yana da ɗayibin ra'iha haka yana da kamshi in ka duba kai gogulin zaka ga shi suke kawa to saboda haka sai ta je tsakaninsa sai ta tura kafarta cikin wani rami ita ce ya Allah ina roƙonka ka aiko kunama ko ka aiko miciji ya zo ya cije ni mutu saboda baƙin ciki abin da na gani yau ta tsaya a nan shuru shuru ba miciji ba kunama shi micijin mahaukaci ne zai zo ya sare kafan mata annabi ta huce ta koma kun ga wannan kishi ne amma bai wuce eh, shari'a ba kanta ya tsaya hakanan wata rana annabi sallallahu alaihi suna kwance da ita daki yana ɗakinta saboda haka sai jabargonsa ya lulluɓa da ta ga ya ya lulluɓa ita ma sai ta ja bargonta ta lulluɓa sai can an jima kamar ta yi bacci sai ta ga ya buɗe bargon a hankali sai ta ga ya tashi a hankali sai ta ga ya sa takalmansa ya yi sanda ya fita kawai ita ma ta buga takalmanta sai ta yi sanda ta bi yana tafiya tana binsa yana tafiya tana binsa yana tafiya tana binsa yana tafiya tana binsa ta ga ya wuce duk inda take zato ya tafi makabarta ya je shiga makabarta ya daga hannu ya yi ta'addu'a ya yi ta'addu'a ya yi ta'addu'a ya yi ta'addu'a kamar kusali misali awa daya da ya gama sai ya jiyo yanzu ta jiyo ita kuma tana nan gaba sai ta danno da gudu yana tafiya tana tafiya yana tafiya tana tafiya yana tafiya tana tafiya tsaya ta tsaya ruga da guta ruga kawai sai ta bar ta shigo tana shigowa sai hirf ta haye gado sai ta jabar gwanta sai ta lullaba sai annabi ya shigo yana shigowa sai ya zo ɗora hannunsa a kan ƙirjinta sai je na da da da ta san kayi gudu sai ce tashi ki gaya min abin da ya faru ko Allah ya gaya min ta ce ta wallahi abin da ya faru da na ga kayi fitaɗin nan kawai ni kuma sai wani abu ya zo a rai kishi ko wata zaka shi ne kawai ni kuma wallahi sai na bi ka to kaji ice ko baki bakin nan da nake gani a gaba na ke ce tace ni ce sai ce to yanzu ke kina jin Allah da manzon su za su cuce ki kishin har kai haka su Isa mata kawai kai hakuri da su wannan abun halitta ce shi kishi malamai suka ce wajen kashi takwas ne shi sa aka siffanta Allah ma yana da kishi da kuma mummunan sifa ne kishi ba za a ce Allah yana da kishi ba me ya faru sadu bin ubada mutum ne mai tsananin kishi shi yana raka matarsa unguwa ne da takobi sai ta shige gaba ya zara takobin yana binta da ka kalle ta sai ce yaya ya da ku da ita an ce in ya saki mace ba ta aure kusa sai dai ta koma da ƙasar ta yi aure ko da kishi to shi ne ji an ce wanda ya kama kwarto da matarsa ya tafi ya je ya nemo shaidu guda hudu sannan su zo su ga kwartan ka shigo ka da kwarto da matarka to kyale shi ka tafi ka je ka nemo shaidu cikakku guda hudu ka taho da zuwa su kama shi ya ce a haba haba ina tare da kwarto da mata ta wani tafi ne ai sai dai zuwa tare da gawakinsu sai suke ga kishin wannan sahabi ya sa ana gaya masa ga abin da shari'a ta ce ya ce shi san ba zai taɓa wannan shari'a ba sai sahabbai suka kawo ƙararsa wajen annabi annabi ce kuna mamakin kishinsa to na fi shi kishi kuma Allah ya fi mu kishi ni da shi saboda haka ne ma ya ce ka'ai zinar saboda haka ya ce kan ma zinar saboda kishin Allah ya ce wala ta ƙarabu zina kan ma ku je wajen zinar kan kusa da zinar ma saboda haka ya ce inna Allah ya garu wa ghairatullah an ya'ti al-mar'u ma harrama Allah alai Allah yana kishi kishin Allah ya gabawa ya je yana keta alfin da aka hana shi sanan na biyu annabi yana kishi annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo gida sai tara an cika tsakar gidansa ana ta surutu ana ta maganganu ga matansa kuma suna aiki duk sahabbai kowa zai zauna ya ki fita sai annabi ya shigo sai ya fita ko za a biyo shi sai kowa ya ki biyo shi sai sake shigowa cikin gida dan yi magana sai tashi ya fita sai gaba wanda ya bi shi sai Allah ya ko jibrilu yace kowa tashi ya fita ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nazirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu wa idza ta'imtum fantashiru wala musta'anisina lihadith إن yi كان يؤذي النبي fa yastahi zaman da kuke a cikin gida kuna hira da matan annabi yana damunsa yana kishi amma yana jin kunya ce kuma ku tashi ku fita fa yastahi minkum wallahu la yastahi min alhaq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab in za ku tambaye su wani abu ku dinga tambayan su ta kan hijabi zalikum atahharu liqulubikum wa qulubihin wannan shi yafi tsarki ga zuciyarku da zuciyarsu wa ma kana lakum an tu'zu rasulallah kada fa ku cuci annabi wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada kada wani ya ce zai auri mata annabi bayan wucewarsa don sun fara hira an Allah ya sa annabi ya koma ga Allah wanda ya ce ni Aisha wani ya ce ni Zainab Allah ya ce sam kada wani ya ƙara wannan tunanin ba auren matansa har abada to kun ga wannan kishi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna to sannan na uku kun ga kishin sahabbai sai da na umar yana cikin masu kishi matarsa sai ta buga hijabinta da niqabinta sai ta tafi masallaci ta je sallah asuba a masallaci ta je isha a masallaci shi ko ba san fitan nan sai aka ce me yasa Umar duk da kishin nan nasa ya hana ya kiya hana ki fita ki je masallaci Ta ce saboda yana jin tsoron kai sa'a maganar Annabi da yace la tamna'u ima Allah masajidallah idza sta'azana imra'atu ahadikum ila almasjid fala yamna'ha in mataka tace za ni masallaci ne sallah kakka hana ta to da shi yasa ya batta take zuwa amma ba dan haka ba da kishin yana nan kishin sai da ta kai fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nayi mafarki na ganna a aljanna sai na ga wani katan gida na ce wannan gidan waye aka ce gidan umar ne ice sai ga wasu mata suna leƙe ta taga kyawawan mata gidan umar suke ciki ita saboda haka sai na kau da kaina saboda na tuno kishin umar sai umar ya ce kai zan wa kishi ya lalla. <laughs> kai zan wa kishi ya lalla. su da haka kishi kashi na farko shine na Allah na biyu na manzan Allah sallallahu alaihi na uku na halitta shi hatta jariri na ga jariri yana kishi kai basa ce ta ɗau wani jariri ko ya fashe da kuka idin ga jan kafar yaron karami fa yana jan kafar yaron wai don me yasa basa za ta ɗauke shi kowa zai tuno akwai yara masu irin wannan za ga yana da kishi ya ga wani ko a kusa da babarsa ko babarsa ta ɗauke ana ɗaukarsa sai ya da kuka ana aje shi sai ya huce <laughs> dama an ce da kishi da fushi da tsoro duk sufofi ne da ake halitta yaro a kai kuma waɗannan sufofin suna masa kyau in aka juya su zuwa ga abin da zai amfane shi sannan akwai kishi mutum ya dinga kishin matarsa wannan kishi da zaka wa matarka shi ma addini ne domin da kishin ne zaka tsara mutuncinta da kishin ne kuma in yayi yawa ne yake zama rigima kamar yadda sayyidina Ali ya faɗa ce idan kishi yayi yawa to sai ya lalata rayuwarka kai sa maka shakka da kokonto da komai in kishi da kai ba a son yayi yawa ko ba a son yayi kaɗan an fi so a ɗora shi akan malejin daidai idan kishi ya yawa sai zargi ya ta shiga kana kallon matarka kana zargi mace tana kallon mijinta tana zargi duk wani motsi sai ta ɗauka wani abu ake ɓoye mata shi ma duk wani motsi sai ta ɗauka wani abu take ɓoye masa to irin wannan sai a zauna cikin jahimu a ta azabtuwa saboda waɗannan kokwanto da sauransu da haka aka ce mafi muni shine kishin da aka ɗora shi akan abin da ba shi da tabbas akan wahami kishin kuma da Allah yake so in ka gani ka tsawatar idan ka ga a gabanka matarka ta caɓa kwalliya ta ci ado nan ta sa ja nan ta sa baki nan ta ƙara wani abu nan ta caɓe hannunta da an yi fulawa an zo an buga a warwaro an sa zobe an huda hanci an sa nan an fito da sharaɓa nan an keta riga ɗaga mama ta ce mai gida za ni unguwa in ka ce a da lafiya to ba kai ba aljanna shi ne da yus don wannan abin da ta yi ta fita waje kaga za ta gamu da matsala uku fasiki zai ganta ya sa rai watakila ma ya mazi a wandansa wanda bai san ya ganta ya ɗaga ka zai ce Allah ya isa kuma Allah ya san za ta bi ta domin ya alwazar za shi masallaci ta ware masa in ya mata Allah ya isa dole ta kama ta maye da mai mugun baki shi kuma zai harbe ta da bakin ce kai kaga wata kyakkyawan mace sai wannan tasirin bakin sai kama ta shikenan sai ka gama ta ka tana dabbare dabbare tana mammokatsewa tana mammotsewa tana yin zanzana zanzana tana cin ruwa saboda bakin da aka jefe ta da shi saboda ba hijabi ba niqabi sannan na hudu kuma za ta iya jawo maka barayi saboda wannan gwalagwalan watakila da ta sa wani sai ce a gidan wani akwai kuɗi shi yasa wasu ma suka zo bayan sun kwashi kuɗin kuma sai sun yi wa matar fyaɗe to kuma ga miji da yus ne Allah zai kirru khabasa fi ahlihi la yadkhul aljanna haka annabi ce ba zai shiga aljanna ba ku kaga wannan dole mutum ya kishi ba za ka bar ka tafi tsare tafi ta waje akan hanya kai fa ka siyo kayan kwalliya amma masu ganin daban kai ka siyo kayan ai kwalliya amma kuma a nuna wasu a waje mutum bai sai komai ba amma yana kallo arha akan titi Yasa wani sai nemi kujera ya rike carbi akan titi wai wuri da yake duk matan za ta wuce sai ya kare mata kallo to masu barin su suna yin tabarruji wala tabarrajina tabarrujal jahiliyatul ula sai ka ce to koma ki zauna ba haka ake fita ba in zaki fita ni za zaki sa da hijabi wannan kwalliyar tawace ni ni mu goma sha biyu Allah ya ce a kwalliyar nan wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna aw at-tabi'ina ghayr ulil irbati min ar-rijal aw at-tifl alladhina lam yazharu ala awratin nisa' Allah ya ce kasu bayyana kwalliyarsu sai ga mutum goma sha biyu to mutum sha biyu nan kuma duk uwa ne na gida wanda suke ban da mijin dura goma maharamanta ne wanda ba za su aure ta bane har abada sai ƙananan yara sai ma'aikata tsofaffi a cikin gida to wannan shine rashin wannan kishin matsala ne sannan akwai kishin addini mutum ya dinga kishi in ya ga ana lalata al'amuran addini kaga ana fasikanci ana fajirci ana shan giya ana zina mumini mai imani sai ya ji bacin rai a zuciyarsa ya ji damuwa in kaga ana sallah ana salati ana addu'a ana bin sunna sai ka ji daɗi a ranka ta wannan shine kishin addini in kaga abu suna gyaruwa suna kyau sai ka ji daɗi a ranka in suna lalacewa ka ji zafi a ranka wannan shi ake kira kishin addini wannan ma yana ciki sannan akwai mace ta yi kishin mijinta akwai miji ya kishin matarsa akwai kuma kishin kishiya da kishiya su dinga kishin ko ce tana so ta kwace ka to a nan ne mata suke shiga matsala uku idan ba su samu saiti da kitabu da sunna da tauhidi ba to ko ta cutar da kanta da ko ta aka kishiya ta kashe kanta ko ta cutar da kishiyar a ko ta kashe kishiyar ko ta cutar da mijin shine ta kashe mijin ko ta cutar da shi to amma in kishinta yana da saiti akan kitabu da sunna sai ta ga to cewa to wannan mata da ta shigo me sabon abin da ta zo da shi wanda za ta kwace min miji sai ta ga shi ya kwalliya ce sai ta je ta yi darasi akan kwalliya ta ga tsafta ne sai ta ƙara tsafta sai ta ga gaye ne sai ta ƙara gaye sai ta ga biyayya ne sai ta ƙara biyayya kaga kishi kenan ta yi ƙoƙari ta ga cewa ba a karɓe mata miji ba ba a kuma raba ta da shi ba saboda amma wata ta ci mutuncinka ta zage ka ta ƙi maka girki ta ƙi zuba maka ruwa ta ƙi tsafta ta ki kwalliya ta ƙi kula da yara da ta ga wata ta faɗo kuma sai ka ga rigima ta ɓarke wata ta bakka da yara da ya aiki ta tafi kasuwanci ta tafi aiki ta tafi kaza yanzu wata kwanan nan haka mijin ya mata ta tafi can kasuwanci ta zube masa yara da yar aiki sai ce yana son yar aikin sai ga ta tayo kwana kafin ta zo lima ya ce fatiha an ɗaura aure da ya aiki ta ce ita za a ci mutunci to a ci mutuncin ki kin tafi neman kuɗi ba sai ki ta neman kuɗin ki ba ki bashi shi da yar aiki ya kula ta kula da shi ta kula da yara sai a ɗauko maka ya aiki wai ma abinci ta tafi aiki ta ɗauko wanda zai kula da yara ita ba ta da lokacin da za ta kula da kai ba ta da lokacin da za ta kula da yara amma tana da lokacin da za ta kula da oganta a ofis ka fita waje ta baka wai aiki saboda ta samu kuɗi kawai na ba aikin lada ba ne aiki ne kawai don a samu kuɗi kuma akan naira goma ta sai ku rigima da ita kuma fa aikin take tana ta cika akawun ɗinta da kuɗi amma akan naira goma sai a rigima tun watsar da miji wata tana so shikenan akwai wanda mijinta kulle ya ce sai ta bar ya aiki ita kuma sai dai ta ci ta sha kawai ta hau kan eh, kujera ta sa langusita a kan langusita ta sa remote tana kallon talabijin yar aikin ce take komai kullum ita ana layin asibiti amma ga ai aiki ba taba kai ta asibiti ba so ta ci ta sha ta motsa jikinta sai ce waya yar aikin nan ne ta ce me ko magana yar aiki ta ai ban ganta bane kwana biyu ta tafi gida to ya ake ciki na ne garin su ta ji mai gida fara tambayar garin su ta ce a ah, to ba za ta dawo ba yanzu ni zan dinga aiki na da kaina saboda haka wannan abun rashin kishi ne ba kya kishin mijinkin watsar da shi ba ka kishin mata ka watsar da ita to wannan musulunci yana son wannan kishin miji ya kishin matasa, mace ta kishin mijinta mata su kishin da za su samu gida a wajen mijinsu kishin kwa da zai haifar da a tafi shirka gidan boka kishin da zai sa mace ta cutar da kanta ko ta cutar da mijinta ko ta cutar da abokiyar zama ko ta dinga kulla rikingimu a cikin gidan da fitintunu da za sa ba za a zo na lafiya ba to irin wannan kishin shine shari'a ba ta yadda da shi ba saboda haka ga manzo Allah ya ce mata dunaki fantasiri an baki dama ki dau fansa حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى النبي ما تن النبي سن أيك نانا نانا فاطمة زواج النبي صلى الله عليه وسلم akan ya je nemo musu haƙƙin ta je ta masa bayani akan haƙƙinsu fasta'azanat sai ta zo manzo Allah yana tare da nana Aisha sai ta nemi izini والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها lokacin manzon Allah suna tare da nana aisha Allah ya kara mata yadda fi mirtiha a cikin bargonta a cikin gwadanta a cikin raggarta fa azina laha sai wa nana fatima izini ta shigo fa dakhalat sai nana aisha fatima ta shigo fa qalat tace inna azwajaka ragowan matanka arsal arsalnani sun aiko ni yas'alnaka al'adala suna so wai ka daidaita tsakaninsu su suna ga wannan kyauta da ake a raya wasu kamar wato wani abu ne da ake yinsa da gangan fi binta abi kuhafata cikin yar abi kuhafa wato an dangana ta ga kakanta kenan nana aisha kala ai bunayyatu sai ce ya ke yata fatima a tuhibbina ma uhibbu kina son abin da nake so qalat bala tace ce kwarai ina son abin da kake so babana qala fa ahibbi hazihi to ki so aisha kula da wannan da kyau annabi ya ce wa fatima kina san abin da nake so to ki so aisha so da shi so iri uku ne akwai so na girmamawa irin wanda muke wa iyayenmu akwai so na tausayawa irin wanda muke wa 'ya'yanmu akwai so na sha'awa irin wanda muke wa matanmu shine zuyina linnasu hubbu shahawati minan nisa' fatima yar annabi ce tsokarsa ce kuma ita ce sarauniyar matan aljanna amma kujerarta daban idan aisha ta ce babu kamar mijina wa zai ja da ita fatima za ta ja da ita a nan ta fi fatima in ta ce duk duniya babu kamar mijina akwai mai ja ita kuma fatima in ta ce duk duniya babu kamar babana akwai mai ja zaka kaga ashe ita za ta yi takama da annabi a matsayin mijinta ita kuma za ta yi takama da annabi a matsayin babanta to kujerar yakka daban kujerar matakka daban kujerun ba sa haduwa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yana son Fatima so na tausayi saboda yarsa ce yana son Aisha so na sha'awa saboda matarsa ce kowace kuma da kujerarta da aka ce in kina so na ki so wannan faqamat ya yi magana ta ƙari. sai ta tashi fa kharajat ta fita fa haddathatuhum ta je ta ba su labari fa kunna. sai suka ce ma a ganaita anna shay'an biki tsina na mana komai ba farji'i ilaihi ki sake komawa qala wallahi la ukallimuhu fiha abada kace wallahi bazan zan ƙara magana wani ya aike ni wani je masa magana akan ta ba zan ƙara ba fa arsalna zainab suka ce zainab tashi bintu jahashin kenan zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam nana aisha ta ce duk a matan annabi ba wacce take yin gasa da ni irinta ta ce amma ko ba mutu ne kirki irinta ba mai tsoron Allah irinta ba nagartacciyar mace saliha irinta ta ce domin lokacin da munafukai suka kulla min sharri suka zargina na fat aisha da wani sahabi safwan sai ita yar wannan din sai ta ta same ta tace to ke dama ta samu wannan sharri da aka wa Aisha mu ta yada shi domin ta ya fada a wajen mijinta ke sai naki ya daga inji yar uwa ta Hamnatu bintu Jahash sai ta ce a'a ta ce wannan sharri ne ƙarya ne ko ban yarda da shi ba ko ba zan sa kaina a ciki ba to wannan abin da ta yi shine na na Aisha ba ta mantawa ta ce ban taɓa ganin mutuniyar kirki ta ce tana da saurin fushi amma tana da saurin sakkowa ta ce kuma kullum ɗakinta cike yake da talakawa ita ba ta da hadisai da yawa amma fa akwai kirki Kullum a cikin bada kuɗi take a cikin sadaka take a cikin kyauta take to sai aka tura ta ita zainab cewa to ke ki je domin ita kadai ce take da alaƙa da manzan Allah ta kusa ta jini a cikin matansa fasta azanat fa azina laha ta nemi izini aka bata izini ta shigo fa qala lahu zalika ta gaya masa wannan wa waqa'at fiyya zainabu tasubbuni tace da ta kalle ni sai ta dinga zuga mun zagi ta dinga hantara mu abun su na mata fa tafittu anzuru tace ni kawai annabi nake kallo kai wato mata ƙwararru ne nana Aisha ba ƙaramin ƙwararriya bace kaga ga mai zaginta amma ita ta concentration akan mijinta kawai annabi take kallo ku duba irin wannan ne ta ce lokacin da abin waya na ya tsinke sai dina abubakar aka gaya masa cewa ni na hana tafi sai an ga abin waya na lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam na miƙe masa kafa ya ta da kai da kafata yana bacci ta ce da abubakar ya zo sai ya tsaya daidai kunne na yana zunguri na da karfi kike kin yafe mana kike kin yafe ta ce ina jin zafin zungurin amma na kina motsa don kan annabi ya tashi ta ce na ƙi motsa don kai ya tashi haka lokacin da ake koyan kariya a masallaci manzo Allah ce kina sha'awa ganin tace eh tace sai na zo na kwanta a bayansa ne haka irin abin nan da ake a bayansa tace yace ya isa tace a'a tace ni fa wallahi ba kalle ne ba ma kallon nake ba ni nake so a kalla a ga yadda ya mun abin da ta kawai sai ce ya isa ya ya ya isa haka tace a to yi haka ta dora hannayenta haka akan bayansa sai ce ya isa ta ce a'a da saura tace ni nake so a ganni a ga yadda yake mun yadda yake mutunta matansa yake girma masu wannan ne mata wani ta ji a Bauchi da na sharhi na ce to anan kaga ko so ɗaya ne ya kamata mutum ya goya matarsa ta shi matar ta a ce ya dawo da littafinsa da karatu ta ce wallahi ji malam daura ya ce ko a goya matarsa su da aka nan ne zuwa bakin katangar ka kai kuma sunna ne ice na samu guri na ajiyar littafi na tuya zan da ita ta ce sunna ice haka na kinkime ta da kyar na kai ta jikin garu na ce amma daura kakka sake faɗa wannan sunnar irin wannan sunna ko ka ji ka dinga tsallake ta ya bugo waya ya ce mu kakka sake faɗa irin wannan sunna <laughs> faɗafittu an zuru hali ya azanu liyan na biyu annabi zai ban izini na rama ba ramuwan ne dame ta ba ta son ta yi abin da zai bata masa rai domin kuna faɗa ku bi duk sai ku shiga cikin laifi sai ta ce ina kallon fuskarsa zai ban dama in rama don ka in rama bata masa rai kun ga sanin technology da kimiyyar zama da miji hal ya azanu liyan na biyu falam azal hatta araftu ban gushe ba ina kura masa ido har sai da na fahimci annan nabi sallallahu alaihi wasallama la yakrahu an antasira ba zai damu ba in na rama fa waqa'tu bi zainab sai ce ke tsaya tsaya haka me zaki ce ke kaza kai kaza ke tace da na dinga an tayo mata maganganu sai da yawun bakin ta ya kafe ta shiru tana kallo na falam an shab an akhantuha ta ce ban gushe ba sai da na kure ta galabatan na rinjaye ta fata sama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya da murmushi sun makala amma in na abi bakar kin ga ya abubakar ce tana da haƙuri amma an taɓa ta iya ramawa daidai da aka mata ya bakar ce ya asali ce ta rama akwai lokacin da kuma suka yaban abinci annabi da tsakar gida ko ta so ta ce ke ke din sai ta haka da da irin abincinsu eh sai ta yaba mata a fuska wani fate ta ce ni din ita ba ta ɗauki fate ta yaba mata sai na ce to ke ki yaba mata ba ka hannunki in zuba miki <laughs> yana kan kuja ce ka hannunki ta ce zuwa wace cike ma yaba mata ta yaba mata ce to ya isa ka aje a ce ka <laughs> to mutum yana so ya shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ake rayuwa aure ya shiga girki ya shiga mu'amala ya shiga ya raba su ya shiga kaza ya shiga kaza duk irin waɗannan shi ne fa mai gida annabi mai gida kenan muna da lacca mai taken annabi mai gida wanda insha Allah za a yi ta kujiya ya annabi yake a cikin gida a je a yi wanka tare akwai wanda ya ce mun shi bai taɓa wanka da matas to ga wata sunnar kai wani ya ji shi kenan <laughs> wai malam kamar ya yi wanka tare na ce ka karanta bulugu marami ce ya eh, nace to akwai annabi yana wanka duka da ba ma inda aka rawaito ya shiga wanka shi kadai tare suke wanka to ya za mu san yadda yake wanka ba su a ciki sai ci am da gajeren wando na ci ina wani gajeren wando ka kuma <laughs> ba tawul ba gajeren wando na ci a waga ma na wani wanka da tawul da gajeren wando to to nan ne karshen wannan babi sai mu tsaya nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana ciwon ciki ko kuma ya dan dade bai dan yi dan tsuguno ba wallahi jama'a akwai damuwa fa shekarar ka nawa kana tsugunawa dai yau an tsayar maka da ita <laughs> eh ina so ku rinka wannan tunanin to wannan injinan fa kullum aiki suke yi to shi yasa dan Allah ya dauke mutum yana da karancin shekaru ai an yi kokari ma na'urorin sun yi kokari dan an ce zuciyarka tana ciwo ai ta yi kokari shekaru nawa tana aiki dan an ce ka dan samu matsala kafar ka ta daina uh, aiki yadda ya kamata to ai ta yi kokari da ba ta yi bol ba da ta shiga daji ai ta yi kamun gafiya ko to yanzu kuma sai a kama ta haka al'amari yake jama'a mu yi wa kanmu tunani mai kyau ƙarshen tuka-tuka take كأنهم يوم يرونها halam yalbasu illa عشية أو ضحاها haka Allah ya faɗa ranar da za a ga alkiyama ta zo Allah ya ce sai mutum ya ga wallahi bai fi yammaci mutum ya yi ko kuma kawai safiya ya yi ba da kaga kiyama za ka manta da gaba ɗaya abin da kai a duniya za ka ɗauka ɗan gajeren lokaci ne wato Allah ya bar maka bai ma barka ka daɗe ba wa yau mata ƙomo sa'ata yi sa'atu yuqsimul mujrimun ma labisu sa'a Allah ce ka zalika kano ya ufakun to shine Allah yake nasiha wa bayi yana umartansu ya gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam cewa ya umarci bayansa muminai a cikin maganganunsu da muhawararsu da zancensu to su rinka faɗin zance mai kyau inda yanzu an tsoratar da kai an gaya maka kiyama to in za ka yi magana ka rinka faɗin mai kyau alkalamul ahsan wal kalimatu tayyiba zancen da yafi kowanne kyau da kalma mai daɗi da babanka ne da abokinka ne da dan uwanka ne ko me ka da kalma mai kyau ka zama mai hakuri kar ka zama mai bakin ciki mai ɓata rai kar ka zama bakinka kamar reza kayan kiwancan kayan kiwancan kayan kiwancan saboda in ba kai haka ba to lalle shedan ne yake kokarin ya shiga tsakaninka da kai da dan uwanka kullun shedan yana so ne ya jefa ka cikin sharri da muhasama da muqatala jayayya